biyar ga watan jumada al'afir eh, jumada al'afira majalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma kaddara mana samun damar haduwa a masallaci domin karanta littafinsa al'ur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul hashir a karatun da ya gabata mun tsaya aya ta goma insha Allah za mu tashi aya ta goma sha ɗaya wadda zai zama eh, darasi na biyar a wannan sura muna fata Allah ya samu daidai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن يولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Allah subhanahu wata'ala yana magana akan halin munafukai waɗanda suke ƙarfafa ahalin a akan kafirci da kuma maganganu da suke gaya musu wanda ba na gaskiya ba na yaudara Allah subhanahu wata'ala ce alamtarwa ila na nafaku ba ka gani ko ka yi dubi mana ko ka gani ba zuwa ga waɗanda suke nafaku suka zama munafukai yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab suna gaya wa 'yan uwansu waɗanda suka kafirta na ahli alkitab ma'abuta littafi yahudu da nasara kenan suna ce musu la'in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wallahi in aka fidda ku a gidaddajinku sun gaya wa banin nabiya kafin banin nabiya sun gaya wa banu kainuka suka ce la'in in ukhrijtum wallahi din lokacin da aka zo za a fidda ku daga garin ku ko a fidda ku daga gidajen ku la nakhrujanna ma'aikun to mu ma za mu bar gidajen mu sai dai a fidda mu gaba daya kuma za mu ba ku taimako za mu ba ku agaji muna kuma tare da ku wannan maganganu ne na kai lokacin da suke ingiza mutum a kan abin da ba daidai ba shi sa wanda duk suke mu'amala da mutum don maslahar su ta duniya sai lura da su da waɗanda suke mu'amala da mutum don maslahar addini tun fil azal mu'amala sai ta maslahar addini da mutum kare wasa da su ya tabbata su ne waɗanda a kodayaushe za su iya ba shi shawari daidai da abin da ya dace da addini da kuma yardar Allah amma musamman in wani sa'i mutum sai da ya kai wani mataki ko ya je wani guri tukuna ya da jama'a waɗanda su duniya ce kawai ta kawo su to su da mawai na yan aziga ne ka yi kaza kawai muna tare da kai ka yi kaza muna tare da kai kaza kaza muna tare da kai ƙarya ne yawanci ƙarya ne to haka nan suka yi wa ahalin kita munafikai suka yi wa ahalin kita su maslaha ce kawai duk abin da suka ce ko suka ce mutum ya shiga in ya shiga in aka rikito ta in dai suka duba suka ga ba abin da za su samu na duniya to za su bade shi kenan kawai sai ka neme su karata dama duniya ce ta kawo su kuma duniya suke jira in babu ita kuma to za su watsi shi yasa wanda suke son annabi sallallahu alaihi wasallam tun asali lokacin da'awa sirriya da da'awa jihariya tun a makka waɗannan har suka bar duniya da gaske suke son annabi sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin wal ansar da ansarawa da suka zo tun tuni ba tare da wai wani ne turo shi kuma ba tare da wai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo yana da wani abun duniya ne yasa suka zo don wannan ba a'a zallar imani suka haɗu da shi suke kuma tsakanin su da ubangiji suke son annabi sallallahu alaihi wasallam son na gaskiya to wannan su suka jajirce suka rayu da muhajirun da ansar ɗinsu gaba ɗaya haka suka rayu cikin wahala da daɗi da ba daɗi da samu da rashin samu har sai da su kai ga gaci da taimakon Allah wana duk suka bar duniya suna musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su basu ja da baya ba bayan kuma suka ci gaba da dorawa ba su bar addinin Allah ba har suka bar duniya wannan sune haƙiƙanin sahabbai waɗanda suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan bayan nan ma suka jajirce wajen yada addinin Allah to a kowane lokaci mutum yana da eh, yanayi irin wannan akwai mutane da za su ziga ku yi abun da ba daidai ba ko fita da wani abu wanda ba zai zama alkhairi ba a addinance kullum munafiki maslahar duniya ce mutu kuma kullum shi munafiki baya yadda a gane shi mai wai abu na eh, munafircin yake kuma shi munafiki kai din kanka da yake cewa yana taimako baya sha'awanka shi munafiki ya iya ɓoye sirri na saɓanin abin da yake bayyana to wannan suka yi wa ahlul kitab na banu nabir daban da banu nabir suka kewaye suke cikin gurin suka aiko musu don a nan madina aka yi katutun munafukai a makamai sallallahu alaihi wasallam bai sha wahala da munafukai ba a da babu su tsantsan kawai kafirai ne to shi kuma kafiri kawai sunansa kafiri yau kawai kana mu'amala da shi ka san cewa wannan kana mu'amala ne da wanda ba musulmi ba kuma bai yarda da musulunci ba kullum abin da yake faɗa ke amma shi matsalar munafiki shi tare ma kuke sallah musulmi ne tare ake sallah tare ake abubuwa amma duk sirrin mutum zai ɗauka ya kai wani guri shi ta ko mu'amala kake da mutum in dai mai faɗan sirrinka a wani guri su wani ba masoyi ba masoyi ne mai baka kariya yawa amma duk wanda zai faɗi sirrinka a wani guri gazawarka a wani guri wani ba masoyi ba ne ko kaɗan shine khalilin makiri khalili kenan makiri ainahu tarayani idanuwansa kullum suna kallona ba zai ma nasiha ba ba zai ce ma abu kazan nan babu kyawu ba ba zai ce maka a'a karka sai wannan eh, kayan ba amma in ka samu zai da kayan shine kuwa saurin faɗa kai kuma ka ɗauka amintacce ne lai kayan nan buka ga an samu abu na cikin kai cikin cikin ta ciki yake amma za ku iya zama ma in zama makoki ne ku yi yana tare da kai kullum ku ci ku sha ku yi menene amma ba haka kalilin makirin kenan aina hukar yani wa kalbu yar'an shi ta asar a asar malamai suna cewa suna neman a tsayi zaka ga addu'a a cikin asar Allahumma inni a a'udhu bika min khalilin makiri aina hukar yani wa kalbu yar'an in ra'a al-hasanata dafanaha wa in ra'a as-sayyi'ata adha'aha ya Allah ina neman tsarinka daga aboki amma makiri wasu suna kallo na zuciyarsa tana ciwo na in ya ga abu kyakkyawa yana gudun ciki ba zai rinka faɗa ko yana da ko'ina amma in wani abu mummuna ne wanda yake daga guna tunan zai rinka yawan faɗa ga wani bu haka wani muna tare da shi amma ya bani mamaki ya shawar sai ni ba haka ya yi kaza kuma kullum da shi suke shawar sai sai abu kaza sai ya rike wani guri kawai ya rike wani dan point wanda ba gaskiya ba ko kuma ba wani abu nan to ita wannan to wannan a munafiki kenan zai nuna yana tare da mutum amma ba zai taimaka masa ba in gurin taimako na hakikanin taimako wannan haka suke ingizane ne kan ruwa suka yi wa bani nazir Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗin labarin su anan ya kuluna na faɗo ya allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wallahi in aka fidda ku a garuruwan shi kuma na fiki komin sa yawanci rantsuwa ne a kan ƙarya ma zai da Allah mumini ya san cewa ba a rantsewa akan abin da ba gaskiya ba ko ma abu da ake kokonto da shi ba ba za a rantse ba to shi mumini yawanci in aka rantse masa da Allah to sai yadda kawai gaskiya ne da haka suna rantsuwa la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wallahi ba za mu taɓa bin wani in dai wajen taɓa ku ne to ba za mu taɓa wani ba har abada da ku muke tare duk wahala muna tare da ku in za a fi da ku sai da fi da mu gaba da in kuma wani ya ce zai taɓa ku to ba ma tare da shi wannan munafukai su biya wa gwanin nazir ɗan uwansu kafirai gwanin nazir ashe duk maganar nan ba gaskiya wace wa in qutiltum lanansurannakum kuma in har aka yaƙe ku kuma wallahi za mu taimake ku Allah ce wallahu ya yashhadu Allah ya shaida yana shaidawa innahum lakazibuna Lallai su makaryata ne tabbas makaryata ne amma da suke faɗa ba gaskiya ba ne ba wanda kai munafiki tsoron mutuwa ba wanda ya kai shi tsoron mutuwa ba wanda ya kai shi tsoron rauni munafiki baya bukatan ya yi rauni abu na ko ya ji wani matsala a rayuwarsa a munafiki shi kullum so yake a ji daɗi kawai don haka baya jure wahala shi sa in ka ga <clears throat> mutum ko a kan abun da yake tunani shi kawai ya yi imani da wani aƙida zai iya tsayawa a kashe shi ko ya kashe ko a kashe shi ya yadda duk inda za a sashi a sashi akan wannan to wannan a aƙidarsa ba munafiki ba ne shi da gaske ke yin ta akwai wanda za ka same su a aƙilarsu duk abin da za ka wada ba sa ja da baya amma wanda zai ke tsoron a'a ya faɗi gaskiya yana nan ko yana zagayawa yana koyi abin da yake shi ne wannan hannun wannan munafiki ne matsoraki ne su munafikai kullum haka sun fi kowa tsoron su samu matsala a rayuwa munafiki baya iya jure talauci baya iya jure wahala baya iya jure damuwa kullum da shi daɗi kawai ke so a shi yasa za ka ga ai kullum a dabarbaru yake a yi nan a yi can a yi can a yi can Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu yashhadu innahum lakazibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum Allah ce wallahi in aka fidda su aka zo fidda su ah, ahlul kitab la yakhrujuna ma'ahu ba za su fita tare da su ba ba za su bar inda suke ba wala in kuma wallani in aka yake su aka yi fada da su ma la yansurunahu ba za su taimake su wala in kai Allah ce wallahi ko da sun tsaya suna taimakon su na wani lokaci ne kawai da yi wallunnal wallahi za ka ga sun juya baya sun kyale su sun malayun musaro sannan ba za a taimake su ba wannan ka ka'ida ta munafikai Allah subhanahu ta'ala ya sani ya bayyana haka sun yi wa banun nabir ƙarya kafin banin nabir sun yi wa banun kainu a ƙarya lokacin da kainu kainuka su ne wanda suka fara bada abu na dama wa nasara na jiran su zo su sauke zango a guri su suna sharqiyyar madina suna gabashin madina ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka akwai titi ya nike tsanta gabar shari'a ibn Abdul Aziz shari'a Abdul Aziz Malik Abdul Aziz wannan wannan hanyar nan ne anguwar garin su Banu Qainuqa to wannan Banu Qainuqa a nan suke suka yadda nasara na jiran su taho su zo su shirya a gurin su yi ta haɗa ƙarfi su yi ta haɗa ƙarfi sai ran da ƙarfin su ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan madina yamma da su shi bai san me ake yi ba ya ɗauka yana zaune da mutanen da ya yi alƙawari da su don ya alƙawari da banu su ma ba matsala haka kawai hankalinsa ya ɗauka cewa yana zaune da su lafiya kalau su kuma nasara na gidan suna zuwa daga can gabar in suka zo su tsaya a iya suna ta tara karfi suna nufin in sun gama haɗa ƙarfinsu to za su kawo hari kawai eh, lokaci guda su gama da annabi sallallahu alaihi wasallam da sa to haka suka yi abunan munafikai suka yaudare su su ma fidda su aka yi daga garin su kafin banin nadir haka na banin nadir su ma Allah subhanahu wa ta'ala akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi waɗannan duka munafukai suka ingiza su su ma suka yadda suka karya alkawari suka suka saba abin da yake tsakanin su na zaman lafiya tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam tun da kan su kafirai su suke karya alkawari a ko'ina yanzu ka zagaya duk duniya ba za ka ji ko a labarai wasu waɗanda suke ba musulmai ba suna tafiya sun shiga garin musulmai an tare motarsu an kashe su ba za ka ji wannan duk najeriya na duk wata jiha ba za ka ji haka amma abun da aka sha yi wa musulmai a tare mota a kona a tare mota a kashe don kawai su musulmai ne wannan ya wuce girga sai da zamanto akwai hanyoyin da ba a bi a plateau square musulmi ko shi ɗaya ne zai iya sanadin duk gaba da motar shi kenan an ya tsara ba abin da yake faruwa muna an yi shayin har yanzu akwai hanyar da ba da wani su ne kaga wani ya saba wa shari'a ya saba wa doka ya saba wa constitution na kasa ne kamar haka ne haka haka ake tafiya kawai haka ake yi amma ba wani lungu a jahohi na arewaci ko na ina ko gabaci ko yammaci a najeriya saboda cewa jiha ce da musulmai suke zaune to idan waɗanda ba musulmai ba suka zo wucewa a kan wasu ɗan musu illa a ba kan ba za ka ji wannan kaga wannan duka yana faruwa ne daga munafircin munafikai waɗanda suke ziga waɗanda ba musulmai ba da waɗanda suke ziga ahlul kitab su je su yi abin da ba shi ba haka suka yi ta ziga su suka ringa suka barke alkawarin zaman lafiya da suke da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam an musulmai ba sa warware alkawarin zaman lafiya a ka'ida abu ne yanzu idan an yi wani dan kuskure aka wani hayaniya to musulmai da suke can kudanci jihohi an rinka kashe su ana yi musu abubuwa miyagun abubuwa ne a za samu mutum ya yi shekara tamanin a guri a cewa shi ba fulatani ne ya gurgure kuma shanunsa kuma an karɓe su kuma an harbe shanu a yi a rinka harbin shanu da bindiga mutum ya yi sama ya faɗi an kai an yi asara an yi asarar dukiya sana a ci zarafin masu su kuma a cikin ƙasa kuma wanda ga shi nan kowa yana da abubuwa a nan cikin sauƙi wanda ba za ka taɓa jin wannan ba da sai an yi wannan irin ta ɗaya a yankin musulmai aka yi wani wanda ba musulmai ba a da ka ji duniya ta hau nan ne wanda za su ce wai su yan yancin yan adam ne nan ne suke da magana amma in an kai mutane ko dirama za a yi in ka ga mutum da wanda zai ɗau bindiga ya je ta'addanci sai ka ganki da malafa ta fulani da rigar fulani wato yanzu dukkan fulani ko shi ke nan ha wannan sai sai sai kawo abuna duka munafurci munafukai ne munafurci ne na munafukai a shirya wannan a shirya wancan a shirya wannan a shirya wancan Allah subhanahu ta'ala yana gani wa na wa ba wallahu khairul makirin don haka Allah subhanahu wata'ala yace wallahu yashhadu innahum lakadibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'an wallahi in an fidda su ma ba za su fita tare da su ba wala in qutilu qutilu la yansurunahum kuma wallahi da za a yace su ba za su taimake su ba wala in nasaruhum in ku har sun ma tsayawa taimakon su laiwannin al'adibara to za su juya baya iyakan juya baya kaga wala in nasaruhum sai Allah ya kawo cikin sauki saboda dan taimako ne kawai kaɗan na ganin ido shi ka san munafiki kullun riya ne eh, amma sai ce laiwallunnal adbara da yadda za su rinka guduwa suna zillewa suna zamewa a neme su ba a gansu ba haka munafiki yake daga gurin yarin tabe za ku neme shi kurata amma kamarin tabe su ne yan ziga su ne yan magana duk wanda kan yana ta ziga ku a ah, a yi fitina a ne ana samun matsala to su ne za a nema a rai za zagaya sun ce. duk wani mutum da za ka ga ana kashe al'ummarsa ya ku da ake na cewa guje a kashe kuwai don a kare ni hannu ba gaskiya ba duk masu tono irin wa'ina abubuwan da abu yawanci munafukai ne in sun jingina kansu don sun ce a kansu munafukai ne ga mutum ya ya ya sa bayin allah ana ta kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fita yake jagoranta ake Allah subhanahu wata'ala ce la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah wallahi ku inji Allah la'antum wallahi tabbas ku ku musulmai ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ku kuka fi barazana a zuciyarsu ma'ana sun fi jin tsoron ku su munafukai, min Allah akan Allah duk inda munafiki yake mu'amala ya fi jin tsoron mutanen da yake gaya musu ba daidai ba su gane shi saboda yadda yake jin tsoron Allah don Allah ta yari ya san sirrin ai ya san Allah ya san me ke amma baya fatawa da yana tsoron Allah ai fata duk wani abu na alaƙa da ya yi kama da munafirci da ko kuma munafirci kansa kai tsaye duk wanda ka ga yana yin sa ya fi tsoron mutum akan Allah duk da mutum ya wayi gari zai a ɓoye zai ɗau wata dukiya da aka ajiye shi amana saboda mai shagon baya na ko mai shagon ba zai gane ba wannan ya zama munafiki daga cikin sifofin munafiki wa idza tumina khana idan an amince da shi zai haɗin lokacin da mutum ke dauke dukiya wai don me ita baya nan to lokacin baya tsoron Allah don ai ko me ita baya nan ai ya san Allah yana ganin a to da yana tsoron Allah kasance me ita baya nan ba matsala ba ce saboda Allah yana nan kuma Allah ne zai hisabi to kasancewar ya san Allah ya san me yake yi da ba zai yi ba Ba maki mai dukiyar in ya gani ba, ba zai iya mutum komai ba amma Allah wani wata ala ya gani amma zaka ga mutum ya fi tsoron mai dukiyar ya gan shi haka duk abin da mutum ke shiryawa in dai munafiki ne ya fi tsoron mutane su gane shi akan Allah ya gane shi Allah ya riga ai Allah ya riga san ji to duk mai tsoron Allah kullum Allah yake tunawa duk mai munafurci a zuciyarsa manta Allah yake ya ringa tuna mutane kar mutane su gan shi yana kaza baya tuna ha yanzu Allah yana ganin sa kuma yake yin kaza in yastakhfuna min minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl yastakhfuna min an-nas suna buya in za su yi abu daga mutane wala yastakhfuna minan Allah amma za ka ga ba za su rinka ɓoye kansu daga Allah ba mutum ba zai idan zai yi wani abu da ya kamata ya ɓoye shi shiga inda Allah ba zai ganshi ba in yana ganin akwai wannan guri amma ba da ya isa ya shiga wani guri ya sauri Allah bai ganshi ba to amma ya sakfu na minan na amma na ya shiga wani guri inda kar mutane su ganshi kaga nan ya fi tsoron mutane akan Allah yau don duk inda yake ya tabbata Allah yana Za ka Allah subhanahu wa ta'ala ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah wallahi tabbas ku kun fi zama mafi tsananin wato masu haiba da ba su barazana a cikin zukatansu sama da yadda suke jin tsoron Allah sun fi jin tsoron mutane zalika bi annahum qaumun la yafqahun wannan ya zama hakan ne saboda su sun munafukai sun kasance mutane ne waɗanda suke layar kahuna ba sa fahimtar gaskiya da suna fahimtar gaskiya ai sun san cewa ah, Allah yana ganin su ai Allah ya san me suke yi to ya kuma za su tsaya suna tsoron kar mutane su gansu bayan sun suna suna sane da cewa Allah ya gansu haka Allah subhanahu wata'ala bai yadda da munafurci ba bai kamata mutum ya zama yana munafurci ba ta kwata ta halin kaka الله ya نعم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الله سبحانه وتعالى la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanati aw min wara'i judur su munafiqai da kafirai ahlul kitab da ma makamantan su la yuqatilunakum jami'an ba za su iya yaƙan ku gaba ɗaya ba su fito fili su yi mubaraza fitowa fili a ce cewa yaƙin suka zo su fito biliste eh bari su yaƙe ku jami'an a illa fi ƙura muhassanati aunin warawa ijudo sai dai kawai a garuruwa waɗanda aka kewaye su a ɓura a zo a shammaci mutane a shiga a yaƙe su a fita kawai a yi barna su kullum muna buga haka su la kun jami'an illa fi quran muhassanatin ba za su fito su yi fito na fito da ku ga sunan sun shirya sun zo ga abu ne ku fito ku shirya ku zo a amma ka a musulunci ko zuwa aka yi ba da ba a shiga gari a yaƙe su sai an aika an musu wazi sai tusulmi farko ana kiran ku zuwa ga musulunci auto uljiziya in ko ba za ku shiga musulunci ba to ku zauna zaman lafiya ba za ku yaƙi musulunci ba ba za ku taimaki wani akan yaƙan musulunci ba amma za ku riƙa ba da jiziya abin da za ku ba da jiziya kuɗi ne wanda hukuma za ta riƙa amfani da shi wajen ba ku kariya na security domin idan waɗanda ba musulmai ba suna zaune a garin su zaune lafiya kalau ba sa yaƙan musulmai kuma ba su yadda wani abu su taimaki wani akan yakan musulmai ba to waɗannan dole a basu security idan ka ji labarin wani ma zai kawo musu hari daga can wani ƙarfi zai kawo musu gaba zai kawo musu hari saboda gaba da ce to abunan hukumar musulunci wajibi ne ta tanada musu security idan ba su da lafiya wajibi ne hukumar musulunci ta tanada musu magani to shi za sai musulunci ce to su kuma su ba da jiziya tun da dukiyar ta musulmai ne su ko ba musulmai bane amma an yi alƙawarin zaman lafiya su za su yi addinin su ba za su yi sun ce ba za su yi musulunci ba amma ko ba za su yaki musulunci ba to shi kenan sai su zauna lafiya sai ta yin addinin su to ku idan hukuma ta musulunci ne gwamnatin musulunci to wajibi ne ta ba su kariya to in za ta ba su kariya tun da gwamnatin musulunci ne duk dukiyar na musulmai ne to su sai su biya jizya mana za su rinka mun wani kuɗi wannan kuɗin da suke biya shi ne za a yi amfani da shi tare da kuma tallafi daga gwamnati wajen saya musu magunguna da gina musu asibitoci da kuma ba su security ko da wani karfi ya zo zai musu gaba don ya ga cewa a'a wacce hukumar musulmai ne hukumar gama gari ba za ta kula da su a'a mun ba a zubar da jinin mutum ko da ba musulmi ba ne ko da ba musulmi bane haka kawai bai ci ba bai sha ba a zubar da jininsa ba a yadda ba kaga wannan shine shari'ar musulunci yau garin da ba na musulmai ba za a bashi security in dai ya yadda zai zauna bisa zaman lafiya da musulmai kuma ba zai yaƙi musulunci ba sannan ba zai hana musulunci yaduwa ba shikenan za a bashi security za a bashi magani za a bashi duk wani abin da ake bayarwa wannan tsarin musulunci haka tun zamanin Umar radiyallahu anhu tun zamanin sahabbai haka suke haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayyaba su akai haka haka suke to Abubakar Umar Usman, Ali radiyallahu anhu da sauran sahabbai da suka biyo baya to a ka'ida ba a yadda ba a zo kawai gari cike da kawai sai a kai musu a shiga abu da a yan aika musu tuslimun aw tu'tul jizya shine ko ku ba da jizya sannan aunun qatilu ko kuma zamu yake ku sannan in za a yake su sai an ce musu to ku shirya za a zo wannan tsarin musulunci kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wai a ɓuya a kashe mutum a ba kuma musulunci bai da wannan a gaya musu za a zo cikin shirin mubaraza in ba za mu su musulunta ba ba za su bayar da jizya ba a yi zaman lafiya ba to shikenan kawai sun ma muƙatala muƙatalan kuma an ba su labari su shirya amma duk inda ka ga haka kawai an kwamsa da yaƙi to kafirai ne suka kawo hari suka zo ko garin musulmi ko wani abu nan ko kuma a kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari da kafirai na sun iso to nan kawai firu khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wannan shine inda kaida ce amma ba ka ba eh, yawanci ba yadda kwata-kwata ba yadda musulmi su yi likimo suna jira a kafare ba su an ba, kawai a shigo gari su ana guna ba taɓa yi wannan ba duka ta musulmi ba yin yawa ko zuwa garin su aka yi to an sanar ya biya musu cewa yi eh, an zu saboda su masu shirya kuma sai an ba su zaɓi idan ba su yadda da wannan zamu mutu shi ne to Allah subhanahu wata'ala ce la kuma jami'an illa fi quran muhassanatin aunin min wara'i su kafirai wanda suke gaure da munafukai irin su banu nabir ahlul kitab wanda suka gaure da munafukai ba za ka ga sun yaƙe ku na mubaraza su ce muku ku shirya ku fito ba illa fi ƙuran muhassanatin sai dai ka ga suna yaƙan ku kawai a zo gari a kewaye shi a shigo garin kawai a taɓarna aumin wara ijudo ko kuma ta bayan katangi a ringa tsallakowa kawai ta bayan katanga ana shigo a zo a yi wa mutane barna wannan zalunci Allah ce ba su hun bainahum a kanin kafirai ahlul kitab da su kansu munafikan da duk bambancin eh, jama'a jama'a su daban-daban da kake gani to ba su da wani haɗin kai a tsakaninsu ba su hun hun shari wato gabar da take tsakaninsu ta wuce duk inda kake tsammani kowa ya wato kafirai suna da tsananin gaba da juna amma duk da haka sai aka wayi gari da tafiya sai tafiya sai musulmai suka sake koyarwan alkur'ani a mafi yawan lokuta suka sake koyarwa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mafi yawan lokuta sai waɗannan ke amfanuwa da shi mana za su iya zama su haɗa kai su haɗa ƙarfi da ƙarfe don cimma wani abu nasu da suke tunani a lokacin da wani ka'i musulmai ba su da irin ba sa iya yin wannan shi sa tare da cewa su waɗanda ba musulmai ba ba su hun bayyana hun duk inda ka gansu tsananin gaba da tsakanin su ya wuce duk inda kake tsammani amma wani kare suna iya haduwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wallazina kafaru ba'dhum ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wasu malamai suna cewa a Allah ya yi umarni musulmai su koyi da kafirai a guri daya shine wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wanda suke kafirai din da kuke gani ba'dhum awliya'u ba'd sashin su yana son sashi illa taf'aluhu in kuma ba ku zamanto haka ba sashin ku yana son sashi ba to takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to kullum za a samu barna a bayan ƙasa, kuma za a samu fitina a doron ƙasa, ran da duk musulmai ba su da haɗin kai to za su sha wahala rashin haɗin kan musulmai kansa masifa ne kuma bala'i ne a tsakanin su duk abunda da yake faruwa in aka ce musulmai ba su da haɗin kai to wannan kaɗai bala'i ne saboda haka auyal bisa kum shi'a ba yuzika ba ta ba ko in Allah ya ga dama sai ya yi ku daban-daban ko waɗanda ya jama'a jama'a tunanin su daban riƙa ba yuzika ba ta ba sai ɗanɗana wa junan bala'i da juna can suna abuna so harkar ku ta cikin gida ta sa ba ku da wani karfi a waje ba ku da haiba sannan kullum ana cikin damuwa kullum ana cikin damuwa to yawanci idan musulmai ba su zama masu haɗin kai ba to ba sa cin nasara a mafi yawan wato ƙalubale sai sun haɗa kai sun bauta wa Allah bauta ta gaskiya Allah ta tahsabuhum jami'an in kaga kafirai zaka yi tsammanin kansu a hade yake wa qulubuhum shatta in kaga su gani na zahiri zaka gan su haka amma wa qulubuhum shatta zukatan su kowa a daidai suke zukatan su kowa abin da ya kunta daban ne ma tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zukatan su ina a rarrabe ke daban-daban zalika bi annahum qaumun la yaqilun hakan yana faruwa ne saboda su mutane ne da ya ƙi nuna ba sa hankaltar ayoyin Allah ba sa mai da hankali su gane abin da ayoyin Allah ke nufi su aiki da su shi yasa misalin munafukai wajen ziga mutane su yi abin da ba daidai ba Allah ce kama salin da zina min ƙwari ba, kamar misalin waɗanda suka shuɗe kafin su ne kusa-kusa wasu malamai suna ganin cewa a lokacin yakin badar wasu malamai kuma suka ce yana nufin banu kainuka banu kainuka su ma ba su daɗe ba aka kore su daga inda suke so da sun haɗa kai da munafukai to haka ko banu Nabil da suka biyo irin aikinsu su ma sai faru ne, shi yasa ma malamai da yawa sun fi sun fi ganin cewa wannan shi ne fi ma'ana a ce banu kainuka ba yakin badar ba shine kamar salin lazina min yin ƙariba, kamar misalin waɗanda suke kafin su ƙariban kusa kusan nan sune banu qainuqa su ma irin wannan aikin suka yi suka biye wa munafukai don haka sai Allah subhanahu wataala ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarni fa ajallahu sai fit da su daga garin su to haka nan ya faru da banu nabi zaqu wa bala amrihim banu qainuqa sun dandani munin al'amarin su su ma da suka yadda da zigin munafukai akan za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yadda da wannan zigin nan sai aka fi da su wadda kuma azabin alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi a lahira Allah kiyaye to dukansu gaba ɗaya, da banu nazir da banu ƙainuka yadda ya yayi ta abuna yadda munafukai suka yi tasiri a kansu suka ziga su suka sa su kan abun da ba haka ba eh, kamar yadda muka faɗa a baya ko mu'amala kake yi ka rinka lura da mutane akwai 'yan zigawa yau su taka a wani hali daban shi sa kullum mutum ya zamanto yana da khususiya da wasu bayan Allah ka gane wani wanda yake amintacce a cikin jama'ar da kake mu'amala da su waɗanda ko a gari ko ba a gari ba lalle wani amini ne zai iya baka shawari tsakani da Allah wanda kawai shi ba ruwansa da wani abu na duniya amma duk inda aka ce ma abun duniya ne ya haɗa, to wanda sai a hankali wanda duk yayi kuskure ya sake aminansa na gaskiya don rayuwar duniya ta zo masa ya rike waɗanda duniya ta haɗa su zai ta ganin kurakure da yawa zai ta ganin kurakure kuma duk lokacin da ya samu tangarɗa duk za su watsi su da dama duniya ta kawo su in duniya ta samu tangarda za su bane wannan yawanci haka ne to shine Allah subhanahu ta'ala yana bada misalin munafiqai waɗanda suka ziga banu kainuka suka ziga banu nabi yadda aikin su ya zama Allah ta kama sali shaytan kamar misalin shaytan ne yadda yake ziga mutum ya ingiza shi zuwa ga abin da ba daidai ba iz qala lil insani kufur lokacin da shaytan yake cewa mutum ka kafirta shedan innal nafsa la'amaratun bisu shedan yana gudana a jikin mutum kamar yadda jini yake gudana ba wai za ka ga shedan din ya zo ne sai ka ce to yau ko shedan ya shiga jikin ka bari ka shirya imanin ka yazo ba a shi kullum yana nan, yana jikin mutum in ka ji kawai zuciyarka tana raya wasu abubuwa ka tabbata da shedan ya fara tasiri sai mutum ya yawaita istighfari ya koma ga Allah innal ladina taqaw idza massahum qa'ifun min ash shaytan tazakkaru fa idza hum mubsirun duk iliminka wani sai kawai kana kwanci ka ji ana shirya maka wasu abubuwa sai ka ji kana shirya wasu abubuwa can in ka an kar sai ga cewa ka yi nita sai astaghfirullah astaghfirullah sai ka tashi sai ka dawo to in Allah ya taimake ka in mutum bai samu taimakon Allah ba yana rage wannan abin har ya kwana gobe sai aiki to daga fara aiki shi nan, a kawai sai abu ya ce tafiya shi nan mutum ya ce Allah ke yi to saboda haka shedan innan nasta la amaratun bisu yare yana fara layawa wa mutum ne a cikin zuciya kuma kowane dan adam akwai ta inda shedan yake zuwa mai akwai wanda a bangaren kuɗi yake zuwa mai akwai wanda a bangaren mulki ake zuwa masa ba abin da ya samu jarraba da shi sai wannan akwai wanda a bangaren mata ake zuwa masa ba abin da ya samu jarraba da shi sai wannan ba bangaren mata wani ya ce aure ba a ya ce shi an yi shi yana son aure yau ya shiga ciki a ba kai ba ba kai ake magana yau bangaren mata don ta'adi yawan yin abin da ba daidai ba akwai wanda ta bangaren kowa wani bangaren shaye-shaye ake zuwa ba wani kowa da bangaren da shaidan shi yadda ka san zuciya a hannunsa take ya san illa ya san matsalan kowa zaka ga mutum ya cika da imani a gudare da yawa duk da kusan sirrinsa ba amma shaidan ya san sirrinsa ko da sai a masallaci shaidan ke kama shi akwai wanda sai a kasuwa akwai wanda sai a gurin aiki akwai wanda shedan yana kama shi ne kawai duran da ya yi tafiya in dai bar garin su to suna tare da shedan akwai da kowa kuma shedan shi ya san gurin kawai daga zaran damar ta zo sai ya taba gurin shi kenan kawai to shine kamar sani shaitan id qala insani kufur shi shaitan yadri fi ibn adam majrad dam yana gudana a jikin dan adam yadda jini yake gudana haka yake zai iya juya maka zuciya yadda yake bukata don Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ne. so da zuciya yanzu nan za ta juya ai tsoka ce ba ta da kashi inji ba wuce saboda haka kawai yanzu nan za ta lankwashe kawai ta koma wani abu don haka in yace mutum ukfur kafirce in mutum ya yadda biye shi ka kafara lokacin da mutum ya bijire kwana sai shaitan ya ce ni bari ummin ka to ni fa ba ruwa yawa kawai ni dama ɗan dan ba da shawara ne da jiga da zarar mutum ya yi shi sa shaitan baya zuwa gurin waɗanda suka yi. kullum yana tare da wanda mutanen kirki ko hayaniya ne ba za ka danta a gurin wanda suka abunan ba a ce maka ga yi a wayancin an samu kaza a inda mutane sun sake hanya to shi zan ya gama da su yau ba wani matsala ba za ka ji an je gurin ana cewa kaza ko kuma a a kaza a'a ya fi son mutanen kirki ya hana mai ibada ibada ya hana mai karatun ƙur'ani sakewa ya hana kaza kawai shi shida wanda yake soke ya yi maka abubuwa gwargwadon zuwanka ka fahimci karatu gwargwadon kuma yadda kake gani shaidan kuma gwargwadon yadda shaidan ke zuwa maka kana fahimtar karatu kana bin karatu gobe kawai da ka shiga kasuwa sai ka ga abin da aka wada jiya don Allah ya jarrabe ka ya gani shi kuma jarrabawar Allah tana zuwa haka abin yake ka ga abubuwa a kanka da yawa falamma kafara qala ka in a a akhafu Allah shaidan ba sai ka ta min yanzu ni kam na tsoron Allah rabbul alamin ubangijin talikai to haka shaidan yake gaya wa eh, mutum idan mutum ya zamanto ya biye mata duk inda shaidan ya ci nasara akan mutum shaidan guduwa ya ke. to idan ya gudu ya bar mutum da tabo da wannan ciwon to in ba Allah ya taimaki mutum kuma ya samu ya tsira ba shikenan shi kam ya riga ya tafi shaidan kuma ya riga ya bar shi don shaidan ya fi kowa tsoro yana tsoron Allah sama da kowa so da ya san Allah ya san azabar Allah amma kullum a shirye ke da mutane saboda ai iyakan munafurci shine shi munafiki kullum ya fi so ya ga da kai da shi ba ka yin daidai amma ce kawai kullum kana yin sallah a ce wai kai dukiyarka kai baka son ka ciri ba a a ce wai kai to shi munafiki kana bashi kana bashi tsoro wani da kullum baya cin riba to yana ba wa munafiki tsoro amma daga ran da kuka ci tare a hankalin ya kwanta shi munafiki kullum ya yakinsa ga wanda bai fara ba amma duk yanzu mutane in za a taru mutum ɗari wa'insan suna cin riba wa'insan ma suna cin riba ba inda hankalin mutum munafiki yake tashi sai wancan mutum ɗayan da bai ci riba ba sa in an je guri gurin taro ko na bid'a ko na shirka ko wani taro da ba Allah bai yarda da shi ba wanda baya zuwa bai zo ba innan hankalin kowa akan kan yake amma mai zuwa wani bai zo ba an san kawai lalura na kisa bai zo amma da an gan shi dubu dubu amma aka jujjuya aka yi muna wai ina wani yake ne wani bai zo kowa hankalin sa nan yake har waya za a rike shi wani ina kake ne baka zo ba wani ina kake ne baka zo ba hankalin kowa idan aka samu kana zuwa sai hankalin kowa ya kwanta a ah, wani ma ya zo shi kenan to wannan ne abu na harkar munafurki, munafiki wanda duk yake aikin sabo bai taba damun munafiki ba wanda baya yi ku ci dai tare ya eh, kai ma ka karba eh shikenan wani ya karba babban abu da zai tambaye ka wani ya je gurin an ce ka ah, wani ba zai je ba wani akwai tsanani shikenan sai ya kwana sai ya ce wani ya karba ce wani bai karba to kullum damuwarsa a wace wane ya wane ya eh <laughs> tare ya kyau shi ke dole kawai hankalinsa yana tashi ne ga wannan kwaya ɗayan nan da bai zo ba ne damuwa kowa ya zama irinsa to haka Allah ya kiyaye ba duk abubuwa ne na munafurci sai sa ka lura da mutane a duk yanda kake rayuwa wallahu ta'ala ala za ka yi ta ɗaukar idon munafukai yawa in dai Allah ya taimake ka kana dan kwatantawa to munafikai idon su akan kai ke za ka sha wahala za ka sha kalubale Allah ya kiyaye Allah ta'ala ala insha Allah mun la yi fa kana aiki wajen mar a hadisi amma sam in yaje to insha Allah za mu tashi nan gurin insha Allah

Eh, ya an yi babban rashi mai girma wanda tun shekaru da yawa hatta waɗanda suke manya-manyan malamai waɗanda suke karantar da addinin Allah a ƙasar nan sun yi ɗalita a gaban irin su sheikh eh, dr ahmad eh, rahimahullah amma Allah subhanahu wa ta'ala dama bai bari barin wani idan lokacin sai Wani yi askira Allah nafsan idza jaa ajalu haka Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa amma abun da ake bukata kawai ku dau darasi daga waɗanda suka shude sawa qadima ta wa ma matat makarimu wa aisha qaumun wa hum fi wasu mutane sun rasu amma darajar su tana nan saboda haka sun bar alkhairi a baya idan ka duba za su ga karantarwa ne kawai rayuwar gaba daya kowa a gurin karantarwa ya san mutum karantar da sunna karantar da littafin Allah karantar da abin da yake shine daidai ya tabbatar da mutane kan gaskiya wannan ba karamin alheri bane amma sai dai duk lokacin da ku ga an dau malami to ku tabbata kun yi rashi duk yadda za ku yi wannan kan ya tafi kuma ba za ku taba samu da ahmad shi kam ya wuce wani kuma ya ya zauna a kujerarsa ku ji cewa eh abun da dr yake yi shi yake yi aina a ba zai yi sai dai kawai ba za a fasa abun da ake yi ba ko an ɗauke wane ne ba za a fasa ba rayuwa kawai za ta shigo da tafiya amma an samu gidi yanzu ga shek jafar rahimahullah an rawa malamai wancan ya ɗau karantar wansa guri kaza wancan ya ɗau karantar amma ina har yanzu ba a gamsar da mutane kamar yadda shi yake Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah waye isa ya ce an samu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ina sun wuce sun wuce kenan da ka kawai duk wanda ya wuce to mutane sun yi asara sun yi rashi yawan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai ɗauki ilimi a tsakanin mutane intiza'an ki rinka kwaɓe ilimin ne ilimi ya shafa ya ba ilimi ba a sai dai kawai za a rinka ɗauke malamai za a ɗauke malamai shi kenan akwai shekhu haidan a ƙasar saudiya babban shehin malami duk wa'innan kwanakin aka rasa su wani jiya-jiya to allah subhanahu wata'ala ya jarrabi bayinsa da wannan rashi mai girma أما إن لله ما أبقى وله ما أخر وكل شيء عنده بأجل مسمى الله سبحانه وتعالى dama na sani ya riga ya dauka kowa kawai na da ajalinsa idan ajalin mutum ya yi kawai shi kenan sai tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka duk wanda zai biyo baya shi ma zai wuce kullu nafsin za'iqatul maut fatan mu Allah subhanahu wataala ya musu rahama mu kuma idan ta mutu zuwa Allah ta mu cika da imani Allah ya cikan Sheikh Dr. Ahmad rahimahullahu ta'ala wadda da ladabi da abuna da dottaku da sauransu ya koyar tun lokacin da muka ji undergraduate 1994-95 station lokacin ma da ake asalin cika daga zariya daga Kaduna ake tawowa karatunsa in yana karatu da la'asar duk sansanin garuruwa daga Katsina daga ina har za ka gawo sallar juma'a ba ta cika kamar yadda ake cika wannan gurin lokacin da yake karantarwa a all side abuna a eh, masallacin biyu za ka ga ana karantar da mutane sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma darul hadith aka ci gaba da aiki muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa sun yawanci insha Allah bisa kyautata zato idan irin wannan bayan Allah sun mutu to kawai an bar mutane ne da aiki amma su kan su riga sun tafi abin kuma yana daga cikin alama ta husnul khatima rasuwan bawan Allah ranar juma'a ko daren juma'a ko ranar juma'a wannan duk yana daga cikin alama ta husnul khatima don mutum yana tsira daga tambayoyin kabari wanda ya rasu ran juma'a shi an dage masa musamman mutum mai imani ya rasu ran juma'a an dage masa tambayoyin kabari kaga wannan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata ya nawara masa wata hamaka cikin kabarin sa Allahumma ighfir lahu warhamhu warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khiruhu fi ajlihi fil ghabirin lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsah lahu fi qabri wa nawwir Allah ya mu cika da imani Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما رأيك لا يكاد ذاك يا أبا جناس أجابا كاموس أجابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجماع الله إسلام الحمد يا أبا جناس يا أجابا كاموس إجماع لنا صدر البيان من بني إمام حمد أسكان ويطعم دعوة يطعم جيره مصفر يطعم دعوة مبيو يطعم واشي مهوكا شيء تصدر على فتعين أجابا أبو الإمام Ah, wannan babban manomi ne ko ƙarni ne بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yawanci abin da ya kai nisabi shine buhu kusan shida na bakko ko kuma da ake amfani da shi in amfanin gona aka gama tsitsike shi aka kai buhu shida wannan ya kai nisabi wanda za a cire abunan za a cire a kowane kwano goma za a cire kwano daya ko kuma a kowane kwano dari za a cire kwano goma amma sai sun kai buhu shida ya yi sama in ya yi sama daga nan kawai kowane abunan dari a cire goma a ciki haka kawai za a cire wadda rabu zakan amma kakaman wake kawai ta dai samu ko makwabta ko a cikin dangi ko kuma wanda suka haɗa makwabta ne kuma dangi ne musu isa ne da abun da ya ga zai iya a guna ba su isa ne amma bai kai biyu ba wadda buhu ɗaya ne saboda aka zai zai yi ne kawai a cikin abun da ya sauwaka dawa ma ba ta kai biyu ba don haka dawansa da ya yi buhu biyu wannan shi ma sai dai ne a cikin wanda yake ganin zai wa isani yawa in wakin su kam da yake buhu daya in ma sai bayan ya sayar ne zai isani da dan kudin da yake abu na kila ya masa <laughs> tattali ko kuma daga karar ya taɓa buhu daya kuma zama ba buhu daya ba yawa wallahu alam lidar da ya gani gero kam ya kai nisabi eh, don haka zai fi da zakka yadda yake a kowane kwano ɗari ana fidda kwano goma ko a kowane kwano goma ana fidda kwano ɗaya har iya lissafi gaba ɗaya wallahu ala akwai ba a tsara da ke kan da ya kimanin aka yi daga tsohon wajen ne ma'in ke ta shiga a wannan yanki shi ma ya ne ma aiki ta kwafi a shi ta asuwa wannan yanki ma kuma tana su zai ta kwafi a shi ta rasuwa inda ke kwafi ta lafiya wannan ke aure ke ne ma da an samun da ake kwafi a shi ta rasuwa wannan ke maka ta shi da asuwa? wannan ke akwai alkhairi da ke sun kawo shi ta kwafi a shi ta rasuwa wannan ma ake kwafa lafiya wannan matan kwafa lafiya ومن كان sun ka ومن كان من yana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan Allah da suka turo wadda ya rasa mahaifiyarsa muna addu'an Allah ya gafarta mata lillahi ma abuka wa lahu ma aqa wa kullu shay'in ku. ila ajalin musamma Allah ya gafarta mata firlana Allahumma ighfir laha warhamha warfah darajataha fil mahdiyyin واخلفها في عبادها في الكافرين واغفر لنا ولها يا رب العالمين واستعلى في قبرها ونورها فيه rashin mahaifiya ba ƙaramin rashi ba Allah ya fi mata ah, Allah ya ba da haƙuri na rashin da aka yi waɗanda suka turo takardu suna neman aiki allah ya sa a dace allah ya ba nasara waɗanda suke da bukatu daban-daban marasa lafiya allah ya ba su lafiya ah, wadda yake neman aure ana samun tangarda muna fatan allah ya kawo masa aure mai albarka ko mai alkai ba tare da tangarda ba inna allah ala kulli shayin qadir kowa da abin da ya ambata masu bukatan jari allah ya arzikta su da jari mai albarka masu ba su suka allah ya ba su ikon biya allah musalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallai ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allah mu barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allah mu tura auratina wa amir rawatina wa aslih a'immatina wa wulata umurina amin اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة آمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك